ƙaurar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda hakan ya yi daidai da bakwai ga watan goma sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun gumakan girigoli shekarun 'yan albashi 'yan uwana musulmai kamar kullum gashi Allah buwayi gagara misali mai kowa mai komai mai sama mai ƙasa ya sake haɗa mu a wannan masallaci namu masjidun rahma a rana mai albarka ranar juma'a tsakanin magriba da isha'i don ci gaba da karatun littafin aljami'u sahihul musnad min ahadithi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi da aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari al-ju'fi rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannati idan kuna biye da mu a satukan da suka gabata tunda satin da ya gabata ba a karatu ba sakamakon gagarumar lacca da aka hada a masallacin Uh, umar ibn khattab a nan garin bauchi yau za mu tashi kan babi ne da imamul bukhari ya masa taken babu ma yukrahu min samri ba'dal isha'i babi da zai yi bayanin abin da aka karhanta wa mutane aka hana su yi na hira bayan sallar isha'i mu kyale hadisin ya jagorance mu gabanin mu je zuwa ga bayani قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال أن أبو المن قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يسل الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويسل العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر الإشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف jalisa جليسا ويقرأ من الستين إلى المئة wannan hadisin ya maimaitu bana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma sai dai a can imam bukhari bai kawo shi ta wannan hanyar ba nan ta hanyar malaminsa musaddad ibn musarha da ya kawo ta hanyar yahya shine yahya ibn sa'id al-qattan auf al-auf al قال حدثنا أبو abulminhal أبو المنهال سيار بن سلامة قال انطلقت مع أبي برزة الأسلمي mun tafi ni da abu barzat al-aslami na shashafa sunan wannan sahabi sunansa nadlatu ibn ubaid al-aslami fa qala lahu abi sai babana yace masa حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة كفدا من لوكتن دا منزون الله صلى الله عليه وسلم كي صلاتر صلو لنفرلا قال سيفار فدا من يتي شيدي منزون الله كان يصلي الحجيرة yana sallar nan da ake yi da zafin rana wahiyar lati ta du'una hal'ula ita ce wacce kuke ce mata ta farko a lokacin da muka fassara wannan hadisi mun yi bayani kan sunayen sallah cewa babu sallar da ba ta da suna sama da ɗaya ana cewa a zuhur ko Alhajira ko al-ula ana ce mata salatul wusta al-maghrib tana da suna biyu eh, isha'i al wal isha al-fajru as subuhu al-ghada ya ce banzon Allah sallallahu Alaihi sallama yana sallatar sallar a hina tadhabu shamsu yayin da rana ta ɗan tunkuɗa daga tsakiyar sama lokacin da ta karkace zuwa ɓangaren yamma wa yusalli al'asra thumma yarji'u ahaduna ila ahlihi fi aksal madina ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan sallaci sallar la'asar ɗaya daga cikinmu ya dawo zuwa garinsu ko ƙauyensu ko unguwarsu wanda ke wato can ƙarshen ɓangaren madina wa shamsu hayyatun rana tana nan rayayyiya fatsi-fatsi bai fara shiga cikinta ba duk wannan jawabin ya gabata a hadisan da muka karanta baya wani situ ma kala fil maghribi sai na manta mai ya ce a kan lokacin sallar magriba jawabi ya gabata wannan baya ƙala ya ce wa kana stahibbu an yi akhirar isha'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so a ringa jinkirta sallar isha'i kada a ringa yin ta da wurwuri ina masu sallah bayan sallar magariba da kaɗan masallatan da ake masu ta kefi jo ko waɗanda suke sallah da sunan ‘yar mubi ba yawa sai me sai lada ko ƙotan kulciya musamman lokacin azumi ku sani cewa hakan ya ci karo da karantarwar baban kasimu annabi sallallahu alaihi wasallama yana so a ringa jinkirta sallar isha'i mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce innahu la ha laula an ashuka ala ummati bayan ya jinkirta sallar isha'i har zuwa rabin dare sai ce yanzu ne lokacinta na asali ba don gudun kada in takura wa al'ummata ba kala ya ce wa kana ya krahun nauma wal haditha ba'daha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ya kasance ba ya son a yi barci gabanin sallar isha'i kuma yana ya hana a yi hira bayanta har sai na umar ka cewa man nama fala namat duk wanda ya barci gabanin sallar isha'i kada Allah ya sa barcinsa ya samu nutsuwa ‘yan uwana malamai sun tattauna a tsakaninsu cewa menene ya sa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ko mai cece hikimar da ya sa manzon Allah ya hana yin hira bayan sallar isha'i wasu suka ce saboda mutum ya samu damar kwanciya da wuri sai ya samu karsashin tashi tsakiyar dare ko a ƙarshen dare ya yi ƙiyamun laili wasu kuma suka ce a'a in ma akwai wannan kuma akwai hikimar da mutum bayan ya yi sallar isha'i sai kuma ya mai ya kwanta in za ka ringa kwantawa kullum bayan sallar isha'i ba tare da kayi wasu hirarraki ba to za ka samu kana kwanciya a cikin alwala ka kwanta aikinka na ƙarshe shine sallah ka kwanta aikinka na ƙarshe shine ambaton Allah karatun alkur'ani in ma mutuwa ta riske ka to mutuwa za ta riske ka a yanayi ne mai mutunci yanayi na alfarma saboda ɗan adam yana mutuwa ne kan abin da ya rayu a kai kuma akan tashe shi ne kan abin da ya mutu a kai wasu kuma suka ce ai yana daga cikin abin da ake so mutum dalilan da yasa ake so mutum ya jinkirta yin sallar ayabiyin ya ƙiyin ya daina surutu da hira bayan sallar isha'i saboda ya hutusar da mala'iku ya hutusar da mala'iku to amma mala'iku wace suna gajiya amma dina na aisha an rawaito cewa idan tana so ta kwaɓi mutane kada su dinga yin hira bayan sallar isha'i sai ta ce musu arihul mala'ika ku hutasar da mala'iku ku yi barci saboda wanda yake barci ana rubuta masa wani abu rufi alkalamu an salasin wa anin na'imi hatta ya amma wannan ba dole ya zamto haka bane ba za mu zo mu ji gaba kaɗan akwai wasu togaciya da aka yi cewa babu laifi mutum idan ya zamto a farke ko ya yi hira ko ya yi taɗi ko a tattauna ko a yi mitin bayan sallar isha'in idan akwai uzurin da shari'a ta amince da shi amma in ba uzuri al'asulu mutum ya yi mai ya yi barci shi ne abin da ya dace da shi don hata imamu ahmad a cikin musnad ya rawaito hadisi daga nana aisha mata ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama take cewa ما نام قبل ishai wala samara ni dai iya sani na da manzon Allah ban taba ganin yayi barci gabanin sallar isha'i ba kuma ban taba ganin manzon Allah yayi hira bayan sallar isha'i ba wannan ana nufin hirar da ba uzuri ko hirar da ba amintacciya a shari'ar musulunci ba hakan nan wa kana yanfatilu min salatil ghadati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan juyo daga sallar asubahi hina ya arifu a haduna jalisahu lokacin da ɗayanmu yake iya gane abokin zamansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waya ƙara'o mina sittina ilal yana karanta kimanin ayoyi sittin zuwa ɗari manzon Allah yakan ja sallar asubahin har gari ya ɗan fara wayewa ya ɗan fara washewa sallallahu alaihi wasallama amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance lamarinsa na ƙarshe manzon Allah kada yi salliha bi ghalasin yana sallatata da duludulu farkon lamari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma cewa yake cewa asfiru bil fajri fa innahu a'azamu ajra sallar asubahi ku ringa janta har gari ya yi zamto ya ɗan washe don hakan ya fi lada daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda jabir ya rawaito cewa ƙarshen lamarin manzon Allah kana ha bi ghalasin manzon Allah yana sallatar ta da duruduru wannan ita ce sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a ya mutu a kai hukuncin wannan kuma ya shafe hukuncin yin sallar asubahi wato lokacin da gari ya dan waye amma dai mutum yi sallar asubahi gabanin rana ta keto gabanin rana ta hudo to ya yi sallah akan lokaci sai dai bai yi sallah a farkon lokaci ba sallah a farkon lokaci kuma ya fi matsayi ya fi mutum ya fi zamtowa cikin aminci sama da ya jinkirta wallahu ta'ala alam babu samaru في الفقه والخير بعد الإشاء babi da zai yi magana akan halaccin hira tattaunawa ganawa zance filfiƙi inda abun da za a tattauna bayan sallar isha'in ilimin addini ne walkhairi alheri ne abu ne mai amfani gare ka ko ga al'umma gare ka ko ga iyalanka duniyarka ko lahirarka babu laifi in an yi haka bayan sallar isha'i ashe wannan hani da aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi akwai togaciya a cikinsa bari mu bi imamul bukhari mu ji wace togaciya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya togace قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو العلي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظر أي قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال انس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم malamin imamul bukhari a cikin wannan hadisi abdullahi ibn sabba daga malamansa abu ali al-hanafi sunansa ubaidullah ibn abdul majid قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسنة يتشي وتلانا منا مجلسر حسن ابن أبي الحسن البصري حسن ابن يسار البصري وراث علينا sai ya zamto ya yi jinkiri bai fito ya mana sallar isha'i a lokacin da ya sa fitowa ba hatta karubna min waqti qiyamihi har lokacin da muka san yanzu kan ai har yayi sallah ya ma koma gida yanzu kan ma ai lokacin da lokaci ya kai a ce yayi sallah har ma yanzu lokacin komawa gidansa komawa gidansa yayi faja amma a wannan karan sai a daidai lokacin da da a ce a lokacin zai koma gida ma domin bayan ya yi musallar isha'i tsarin hassan ibn abil hassan al-basari ne kuma sai ya ta su hadisai yana karantar da su addini yana faɗa musu ƙala allahu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan ya kammala kuma sai ya shiga cikin gida to amma wannan karan fitowar tasa ta kai a ce in ma karatun ne ya riga ya kammala yanzu lokacin komawa gidansa ne amma sai a lokacin ya fito faja'a faƙal da ya zo sai ya ce musu da ana jiranuna ha'ula'i abin da ya sa yau ma ban fito ba balle a ce a yi sallah har a yi karatu sai yanzu na fito muku akwai makwabtanmu ne suka kira ni kan wata bukata tasu wannan yake gwada ashe in kai shugaba ne ko malami ne ka zaunar da mutane suna jiran ka ba ka samu damar fitowa ba in ka zo ka girmama masu ka faɗa musu uzurinka a gwada musu cewa ga abin da ya sa ni ban zo ba ba wa haka kawai don ba wanda ya isa maka magana kana zuwa ko kaya jinkiri sai ka ɗaya, ka haukan kujera kai ka ci gaba da karatu saboda haka boye in aka taba ka ce ba wanda yake da hakkin dole ya san me kake ciki 'A'a ba za ka ce ba za ka faɗi ba za ka yi detailing ba ba za ka ce kaza da kaza ne ba amma dai za ka ɗan yi ishara ka ce eh, uzuri kaza ne ya hana ne wannan akwai girmama su ma masu sauraron karatun akwai kuma girmama al'umma a ciki kala ya ce kala anasun sai anas ya ce kala ya ce kala anasun ya ce kunga irin wannan jilan da kuka mun nima anas ibn malik ibn anas ah, annabri anas ibn malik kenan ba ya taɓa faɗa mana cewa suma ma nazarnan nabiya sallallahu alaihi wasallama suka ce mun tsimayi mun jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta lailatin wata dare hatta kana shatrul laili har kusan rabin dare baki ɗaya ya tafi ya buluguhu har ya kai tsakiyar dare faja a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana fasalla lana sai ya mana sallah thumma khatabana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana huduba ya mana bayani faqala yace ala inna nasa qad sallaw thumma ya yace Allah sarki wasu kan wanda ba ku ba yanzu sun riga sun yi sallar su har ma sun kwanta وإنكم لا تزالوا لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة amma ku abin sha'awa tun lokacin da kuka fara jira na har zuwa yanzun nan ana ta rubuta muku lada kamar kuna ta sallah kuna ta karatun alkur'ani kuna zikiri kuna ruku'i kuna sujada kamar yadda ake rubuta maka ladan in kana cikin sallah haka aka yi ta rubuta muku qala al-hasan alhassan ibn abil hassan ya ce wa innal qauma la yazaluna bi khairin mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri suna cikin yaddar Allah suna cikin amincewar Allah suna cikin samun lada man tazarul khaira matukar abin da suke jira alheri ne sallah ne wa'azi ne karatu ne matukar suna jiran abun alheri ne ana rubuta masu kamar suna cikin alherin ne kala ƙurratu ƙurratu ibn khalid ɗaya daga cikin marawaita hadisin ko wanda ya karɓi wannan hadisi daga hassan ibn abil hassan basar ya ce huwa hadisun huwa min hadisi anasin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarin ma da kuka ji kada ku ji na ce ƙalal hassan ku ɗauka cewa wannan zancen wa innal qauma la yazaluna bi khairin man tazalul khaira ku dauka cewa maganar Anas ne daga aljihunsa ya fitar wannan mazanci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu kuma a wani guri qatada abu qatada ibnu da amata sadusi dalibin Anas dan Malik ya rawaci wannan hadisi da wannan lafazi daga Anas dan Malik Allah shi kara masa yadda wannan kuma yan uwa yana gwada yanda a da ake ba wa liman hakkinsa liman sarki ne a masallaci sarkin sallah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce inna ma ila al-imamu li utamma bihi in an zo masallaci kowa talaka ne liman shine sarkin sallah to amma a yanzu wani alhaji kawai sai ce gafarta balan sai ya nuna wani ya ce a mana sallah lokaci yayi kai kuma sai ga ashe har alhaji ya san da kai saboda ka sai ka ji daɗi ka fito kana gunna kana mi tattoshe hanci kana gwadawa cewa shi limamin daɗin ma dama bi iya karatu kamar ka ba kamata ya yi idan ya faɗa maka sai ka in ya faɗa maka sai ka juya ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa yana jira yana sawa a jira shi magabata suna jiran liman mu jira limamin mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ce hakan ma abun samun lada ne eh, alhaji ba zai ce mulakanta shi ko zai faɗa an karanta masa hadisi manzon Allah zai faɗa ya isa ya faɗa in ya faɗa ma ƙara ƙara masa ta ruwaya in ya yi faɗa in ka karanta masa ruwayar bukari ba shi muslim in ya ƙi ba shi abu dawuda ba shi tirmizi ko cikin mutuntawa da darjantawa wannan ma zai gwada cewa ku almajirai masu kan kanku haɗe yake tsintsiya kuke mai maɗaurin ku ɗaya bayan da za a yi a samu saɓani a cusa wani abin da yake saɓani tsakaninku wallahu ta'ala a'alam sai zanto cewa shi kuma liman in ya sa haka ke masa zai kara samun sakankan cewa da kai cewa kai din fa damuwarka abu Allah ba damuwarka shi ka shi ma ka kwace wa liman mai ba matsayinsa ba yan uwana wani abu ne wanda yana faruwa a masallaci ko baya faruwa saboda haka in an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a zauna lafiya karatun hadisi da aiki da shi me shine zaman lafiyar me musulmai in ji malam abubakar mahmud gumi kuma gaskiya ne a nan gudun ina muhallar shahid a nan gudun manzon allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sallar isha'i lokacin sallar isha'i yayi amma sai gashi kuma bayan sallar isha'i manzon allah sallallahu alaihi wasallama ke karanta musu waɗannan hadisan ko a shekarantarwar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ne bayan salar isha'i ashe babu laifi a yi wa'azi ko a yi majalisi bayan salar isha'i in dai don neman ilimin addini ne shi ma anas malik ɗin ɗabi'ar sai na karantar da su bayan salar isha'i imamu turmidi ya rawaita daga umar ɗan khatabi allah shi kara masa yadda yake cewa kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasmuru ma abi bakirin fil amri min amril muslimina wa ana ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar suna tsayuwa bayan sallar isha'i su tattauna lamuran musulmai cewa yaya za a bullo matsala kaza yaya za a magance matsala kaza ya ce wa ana ma'ahum wani lokaci ma kuma ni ina tare da su da ni ake yi Allahu akbar shi ya sama imam tirmidhi ya sake rawaitowa cewa ko da ce wannan harkan hadisi ne barin ajiye a nan gudun ko ma shiga wani karatu daban muhallin shahid yan uwana a nan gudun inda akwai wani uzun da yake mai amfani amfani ne ga duniyarmu ko walahirar mu babu laifi don an tattauna amma yanzu mutum ya ce zai je hira gudun gurin bazawararsa bayan sallar isha'i dalili ne? dalili ne? ba dalili ba ne ba ba dalili ba ne ba dalili ne na'am a ba kuka yanzu haka za ku ringa karatar da mutane in ku zama malamai san zuciya to in an je da rana ba za ta fito ba ne ba ba ya huma bayan Allah ido na ganin ido nan idanu ko aure ma alheri ne amma ana iya neman sa gabanin salar isha'i an fahimta balle kuma irin mitin din siyasa ko ko mitin din kungiyar kungiyanci ko kabilanci wanda da ke dama can babu ruwan mai musulunci da wannan abu yan wana dai kun san abin da ke daidai kun kuma san abin da ke ba daidai ba sai kun ji karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kowa ya gyara qala hadathana abu yaman qala akhbarna shu'aib qala an az-zuhri qala hadathani salim ibn abdullah ibn umar وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان شيني الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب ibn abi hamza an az-zuhri muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn ubaidillah ibn shihab az-zuhri قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر سالم ابن عبد الله بن عمر na farko a wannan hadisi da ma wani malamin nawa inji imam az-zuhri abubakar ibn abi hasma duka sun ce anna abdullahi ibn umar qal abdullahi dan umar Allah shi kara masa yadda ya ce صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وترانا منزون الله صلى الله عليه وسلم ياي صلى باين صلى العشاء في آخر حياته أكرش كرش الله يوصى صلى الله عليه وسلم wanda ke gwada cewa wannan hukunci shine na ƙarshe kenan ko babu wani abun da ya zo ya shafe shi falamma sallama qaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama faqal bayan manzon Allah yayi sallama an idar da sallah kenan sai ya miƙe ya shi kaga nan gurin akwai halaccin yin nasiha bayan sallah akwai kuma halaccin mai nasiha ya miƙe a gaban mutane domin kana nasiha ana ganin ka ana jinka ya fi wato shiga sama da jin ka kaɗai ake yi faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce musu nan kuma manzon Allah ya yi wa'azi bayan salar isha'i ashe ba kowane zance ne aka hana yi bayan salar isha'i ba in karatu ne ko abin da yake mai amfani ne ga al'umma ara'aitukum lailatikum hadhihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu kun ga yau dinnan kun ga wannan dare naku kun ga yau dinnan kun ga wannan dare naku fa inna rasa mi'atin la yabqa mimman huwa al-yawma ala dhahri al-ardi ahadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu to nan da shekara ɗari babu wani da zai saura a bayan ƙasa in ji manzon Allah sallama daga wannan rana ce zuwa shekara ɗari babu wani wanda zai saura a bayan ƙasa fawahilan nasu fi makalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amma sai hankalin mutane ya tafi wani guri na daban kan zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ila ma ya tahaddasuna min hadhihi al-ahadith maimakon su gano asalin abin da manzon Allah yake nufi sai suka wato fahimci wani abu na daban sai ya zamto cewa abin da suke kafa dalili da shi na da wannan hadisin ya zamto ba dalili ne kan wannan abin ba domin tun a zamanin da a zamanin sahabbai wasu sun ɗauka cewa daga faɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zuwa shekara ɗari babu wani abin da zai saura a bayan ƙasa ma'ana babu wani wanda zai mai rage kenan ma'ana alkiyama za ta tashi daga wannan zance zuwa shekara ɗari haka da yawa suka ɗauka bayan haka kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi ba ba haka manzon Allah yake nihi ba kun san akwai malamai da suka yi ta sabani a tsakaninsu waɗanda suka yi ta wato gindayawa cewa suna ganin cewa duniya bayan manzon Allah ba za ta wuce shekara kaza ba imamu suyuti na kusa-kusa da yana da fahimtar cewa duniya bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta wuce shekara dubu ba akwai abin da ya dogara da shi na hadisi amma hadisin bai inganta ba a cikin littafin al-isha'a fi atrar fi ashrat saa za a gama maganganun malamai wasu da suka tafi a wasu suna cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ganin su duniya ba za ta wuce shekara 500 ba amma ba san dai wace rana ba ne ba a wace shekara ba ne ba amma dai ba zai wace shekara 500 ba akwai wasu dalilai da kuma wasu lissafe-lissafe da suka yi ta yi wanda babu dalili a kansu ko kuma hadisan da yawa ba su inganta ba amma dai alkiyama ba wanda ya sanya shi ne za ta zo ko ba haka ba sai dai Allah maɗaukakin sarki ya ce tana kusa manzon Allah ce tana kusa sai dai kusan Allah ba daidai yake da me da kusan mu ba tunda kun ji Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce wato rana ɗaya a gurin Allah ko kamar me kamar me kamar shekara dubu ne a irin kirgi na irin naku saboda haka mai yiwa da bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wuce kwana biyu ba a gurin Allah mu ya kai shekara dubu kenan saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwansa alamar tashin alkiyama ce ta karatu wallahu ta'ala alam wa inna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ke cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yace la yabqa mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi manzon Allah ce wanda yake yau yana raye shine shekara ɗari ba za ta ƙara maimaituwa masa yana raye ba amma wanda yake raye gobe ko wanda zai zo nan da bayan shekara biyu ko uku ko hudu shi mai yiwa zai iya wucewa haka ko shekara ɗarin in ta zo shi lokacin mutuwarsa ba ta yi ba kuma wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata saboda abinda manzon Allah yake nufi shine generation na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai wuce shekara ɗari ba bayan rasuwarsa domin kuwa bayan hijirar manzon Allah da shekara ɗari ɗaya da goma sai a wannan shekara ne sahabi na ƙarshe wanda ya rasu cikin sahabban manzon Allah wanda babu saɓani tsakanin malamai cewa shine sahabi na ƙarshe da ya rasu abu tufail amr ibn wasila a wannan shekara ce ya rasu wanda zai ce to ai shekara da 110 ai wannan ana maganan kirgin hijira ne ko hijirar kuma manzon Allah sallallahu sai da ya shekara goma a garin Madina gabanin ya rasu saboda haka an ce kuma wannan zance manzon Allah ya faɗa ne a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa mai yiwuwa a shekaran ƙarshe sai ya zamto cewa bayan faɗin manzon Allah sallallahu da shekara ɗari wannan sahabi ya me wannan sahabi ya rasu shi wanda shine sahabi na ƙarshe sai ya zamto cewa wannan ma ya ƙara gaskata gaskiyar annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yuridu bi dhalika annaha takhrimu dhalika alqarn imam al-bukhari sai abin da bai saba ba bayan ya kawo hadisi sai ya yi ƙarin bayani yace abin da ake nufi shine wannan sanctuary ne zai kare ma'ana in ya kare zai kare da mutumin karshe wannan generation din ne zai kare ba ana nufin cewa uh, bayan shekara ɗari babu kowa a duniya ba kun san da yan uwana har yanzu akwai lissafe-lissafe na ilimin kimiyya da masu harkan uh, wato sanin sararin samaniya da masu harkan sanin mai wato harkan uh, ƙarƙashi albarkatun ƙasa ko da ma ita kan ƙasa suna cewa lissafi yana gwada cewa fa ƙarfin ƙasa yana mai yana raguwa ƙarfin ƙasa yana mai yana raguwa yana gwada cewa mai yiwuwa zuwa gaba akwai lokacin da ake tsammanin cewa za ta mai za ta rugurguje zamto cewa ba ta da ƙarfin da ta iya riƙe mai rike mutane lissafi da kansu cikin wani rahoto da suka fitar a shekarar ta gabata wallahu ta'ala alam باب الصمر مع الضيف والأهل الله وبركاته